This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murai Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyu da A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a Nomad da Lord da Niyya FM. Akwai yaushe kuma a viewhausa.com ko sashen hausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Salo Garba ne tare da Juma'a Ali muka sake dawowa. Muna ɗauke da rahoto akan ziyarar ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar APC da ya kai jihar Taraba. Sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Bama-baman da suka tashi a sananniyar kasuwar Maiduguri da ake cewa Monday Market sun kashe wasu mutane. Bama-baman sun tashi ne da misalin karfe hudu na la'asar. Mutane da dama sun jikata ta amma hukumomi ba su bayyana yawan mutanen da suka jikata ba. Wannan kasuwa tana ɗaya daga cikin wuraren da 'yan harin kunar baƙin wake suka kai wa hari a ranar Asabar. fiye da mutane 140 ne suka ji rauni a hare-haren babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai haram to amma ana tsammanin 'yan kungiyar boko haram su ne suke da alhakin kai wannan haram domin galibi sukan auna kasuwa da wasu wuraren da jama'a ke taruwa sau biyu kungiyar boko haram ta yi kokarin mamaye mai maiduguri a bana to amma sojoji da 'yan yakin sa kai farar hula da ake cewa civilian jtf suka fatattake su a halin da ake ciki kuma shaidan gani da ido sun ce jiya talata mayakan boko haram ɗin suka kai wa garin gamdo hari kamfanin dillancin labarun reuters ya ba da labarin cewa an kashe mutane da dama an yankewa matar tsohon shugaban kasar ivory coast simon bago daurin shekaru ashirin a gidan yari a saboda rawar da ta taka a tarzomar bayan zaɓe a shekara ta 2010 da kuma shekara ta 2011 jiya talata wata kotu a birnin abidjan ta samu simon da laifin sawa matakan tsaro kafar angulu da shirya kungiyoyin 'yan banga a tarzoma da ta kashe mutane dubu uku ita da mijinta tsohon shugaba lauren bago sun kalubalanci sakamakon zaben da alasan otara ya lashe a shekara ta dubu biyu da goma, to amma kuma kungiyar da ke hankoron kare haƙƙin jama'a ta human rights watch ta ce ya kamata gwamnatin ivory coast ta dankawa kotun ƙasa da ƙasa simon bago inda ake cajin ta da laifin musgunawa bani adamu haka kuma kungiyar ta yi kira ga gwamnatin ivory coast da ta hukunta dukkan laifuffukan da ake zargin sojojin da ke biyayya ga shugaba watara sun aikata a lokacin rikicin waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya talata tsohuwar sakatariya harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce ya kamata da ta yi amfani da adireshin aika da sakonnin imel daban-daban guda biyu a lokacin da take kan mukamin sakatariya harkokin wajen amurka to amma ta dage akan cewa bata aikata wani laifi ba jaridar new york times ta buga bayanan da wasu mutane suka yi cewa ita hillary din ta yi amfani da adireshin imel na nata wajen aika da sakonnin harkokin gwamnati maimakon amfani da adireshin imel ɗin gwamnati masu caccakar wannan mataki sun zargi ita hillary ɗin da laifin ɓoye saƙonnin da suke da sarƙaƙiya ciki har da waɗanda suka danganci harin ta'addanci da aka kai kan ofishin jakadancin amurka a birnin benghazi na ƙasar libya mrs clinton ta ce ta yi amfani da adireshin imel guda ɗaya domin sauƙi domin ta ce ba ta son ta yawo da na'urori ko kuma wayoyi guda biyu ta ce a lokacin da ta sauka daga mukamin ta bai wa ma'aikatar harkokin wajen amurka sakonnin imel da suka danganci aiki waɗanda suke kunshe cikin shafi dubu hamsin da biyar ta ce ta goge wasu sakonnin da ba su da dangantaka da aiki kamar shirye-shiryen auren yarta chelsea da na jana'izar mahaifiyarta waɗanda ta ce ba ta ga amfanin adana su ba ko da yake har yanzu bata bayyana shirin da take yi ba ana sa ran cewa za ta nemi jam'iyyar democrat ta tsaye da ita ya takarar shugaba a baɗi idan allah ya kai mu jami'in da ke kula da harkokin unguwar ferguson a birnin st louis jihar missouri na amurka john shaw ya yi murabus bayan da wani rahoton ma'aikatar shari'a a amurka ya bayyana 'yan sandan jihar a zaman waɗanda ke nuna wa bakar fata bambanci john shaw dai shine ke da alhakin lura da harkokin gwamnatin jihar kuma yana ɗaya daga cikin jami'ai masu tasiri sosai a ranar litinin kotun kolin amurka ta ba da sanarwar cewa za ta karbe alhakin yin shari'a dukkan batutuwan da ke gaban kotun birnin shi ma alkalin yankin ronald brockmeyer ya yi murabus unguwar ferguson ta birnin st louis har yanzu tana juyayen harbe wani matashi bakar fata mai suna michael brown da wani dan sanda bature mai suna darren wilson ya yi harbe wannan bakar fata ya haddasa tarzomar da aka yi kwana da kwanaki ana yi a birnin ba a caji ɗan sandan da ya aikata wannan ɗanyen aikin da wani laifi ba to amma binciken da ma'aikatar shari'a ta yi ya gano cewa 'yan sandan ferguson waɗanda yawancinsu turawa ne suna nuna wa bakar fatan garin waɗanda su ne ke da rinjaye bambanci ciki har da kama su ko kuma cin tara haka barkatai rahoton ya ce jami'in wato jami'an birnin da kotuna suna gudanar da ayyukansu ne a zaman hanyar samun kuɗi. a makon jiya shugaba obama ya ce yana goyon bayan rahoton na ma'aikatar shari'a yana mai faɗin cewa ana musgunawa bakar fatar ferguson labaran duniya kenan kuka saurara. Farfesa Osen Bajo ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar APC ya kai ziyara a jihar Taraba domin ganawa da limaman addinin Krista. To ko me ya faɗa masu ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. shi dai mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar adawa ta apc farfesa yemi osibanjo ya gana ne da limaman addinin kirista baya kuma ga ziyartar 'yan kasuwa da yi a gana wasa da limaman addinin Kirista a yola da kuma jalin gwafa da jihar taraba farfesa osibanjo ya ce najeriya na cikin wani mawuyacin hali da ke neman ɗauki wanda kuma sai an haɗa hannu don magance halin da ƙasar ke ciki. Nigeria as it is today, we have two major problems. The first is insecurity, but the second and most important is corruption. That insecurity itself is caused by corruption. A lot of insecurity is caused by corruption and I'll explain. Ba matsalar mu a Najeriya ba wai addini ba ne Matsalar mu ita ce na cin hanci da rashawa da ya katutu. Don haka idan muka kafa gwamnati za mu kokarin magance waɗannan matsaloli. It's the first problem around that security problem and we continue to have a problem around security if we continue to have the kind of corruption we have in the country today. we continue to have the same problem because you cannot expect a change if you want to do the same thing the same way you've been doing it. To ko shin ma mai takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba Sanato Aisha juma Alhassan ma ke cewa ne game da wannan ziyarar. Eh to wannan taro muna ganawa da mutane ne a cikin aikin campaign dinmu ne. Ah, ya ji labari zan gana da Christian community na Taraba yace shi ma yana son ya gana da su saboda haka sai muka shirya suka zo muka gana da su wani zai mamaki ganin kan cewa wannan na zuwa a lokacin da ita kanta kungiyar kiristocin najeriya wato kan jihar taraba ta mara ko kuma ta ce ta goyi bayan wani takarar jam'iyya wato jam'iyyar pdp wannan shi yasa kuka a a'a ba saboda haka bane dama muna da niyya zamu mu gansu kuma duk sun ce sun karbi pdp ko sun mara wa dan jam'iyyar pdp ai allah yake bada mulki ba mutum ba saboda haka mun je mun gaya musu dalilin da yasa za su bar pdp su zaɓe mu cikin 'yan kwanakin nan da ya wasu siyasar kasar na faɗaukan wani sabon salo da ta kai cewa 'yan siyasa siyasa kan yi amfani da kungiyoyin addini don neman goyon baya lamarin da ya kai a jihar Taraba wasu shugabannin kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan fitowa fili suna bayyana 'yan takarar da suke so a zaba batun da wasu 'yan siyasa irin su Honorable Usman Baboro Simbi na jam'iyyar PDM ke ganin bai dace ba. A muna kiran shugabannin addini waɗanda suke bangarori daban-daban magana ko kan ko maganan musulunci ko maganan pagan su ne taraba su ne taraba muna kiransu da babban murya su dawo baya za su bata siyasa na jihar taraba kwanciyar taraba siyasa ne wadda na dogara ga Allah duk wadda Allah ya zaba da shi za a yi yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar mana da yadda dambarwar zaben bana ma za ta kaya yayin da bangare guda 'yan takara ke shiga sako-sako suna neman ƙuri'u ibrahim abdulazizu sashen hausa na mura amurka daga jalingo ana amma ba muna tun in kai ada mota siyasa ce to dabba na bani mota da a cikin to haka ne kada a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne da kanan sashen wasu na murar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu ya ce karfe uku da wuce da minti goma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar madalla yanzu kuma sai shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya. duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah daga karshe sai ce amma dai ba aljanu yan yin ba ko maza sai ta katse wayar na ce to aljani dan damfara dan 419 watancin ubanka ya kama <laughs> <laughs> sai ce kai me kake faɗi ne na ce watancin uban kai aka ba sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban kai nake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi kada mutum ya ɗauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam sharri ne irin ta yan damfara Masu sauraro Assalamu alaikum. Wai shin me yasa mutane suke gaskata kalaman 'yan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne? Shin aljani zai iya ɗaukar waya ya kira mutum makuwa Mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani. kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljanun kenan idan har suna yi to ashe dai shi ma shehin malamin waɗannan 'yan damfara sun so su taɓo shi ba su dai san wanda suka taɓo ɗin ba ne a lokacin. To da farko dai su aljanu halittu ne bayan Allah kamar mu 'yan adam kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi su a waɗanda suke cikinsu akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza. tana yiwuwa a samu hulɗa tsakanin aljani da ɗan adam ta wannan hanya ce aljani ya ɗauki waya ya kira mutum ya ce masa ni aljani ne ina so zan maka kaza ko ba zan maka kaza ba to gwargwadon fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka hmm. sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya hmm. duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to ɗan adam ne wanda yake ɗan damfara amma ba aljani ba ne hmm. kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne hmm. sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban hmm. amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani ba ne ya gaya maka wannan alal hakika wannan abun da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce ah, na tafi kaduna mun je wato wata makaranta to muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin dina a waya ta ta zen haka sai na kira tunda ba san lambar ba da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu Hmm. sai ta ce bawan Allah Allah ne ya je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai saboda haka kayi kokari ni na Shamsiya yar malam Baba Alhaji daga Hubbaran Shehu Dan Hodeo daga Sokoto to saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai ka'idoji da zaka bi mana hmm. sai ce to kai kokari ka sai Qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan nace to zan yi insha Allah amma bana gida tace to hmm. yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin na yan damfara hmm. sai na ce ah ina ce dai muryan nan kamar na mutanen boye nake ji ita ce a ah, kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya haɗa mu da kai mu ba mutane bane yan <laughs> adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah eh. daga karshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar <laughs> tana katse waya sai na sake kiran wayan ta ce ah, in abun naku mai ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko na ce eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci mm. ni kuma gaba ɗaya sai na juya maganar da larabci na ma Hausa ita ce a'a ka bar ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam baba alhaji eh, shi malam baba alhaji zai maka magana akan larabci amma in za ka bugo mana kafin ka kira babban nawa haɗa ku da shi ka yi salatin annabi goma sha ɗaya to mutanen da muka tafi tare da su mm. sai na ba su lambobin gaba ɗaya da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan fara aljana ko mm. kuma ɗan damfara aljani da ya canza murya eh. to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba kuma ni in na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa ɗauka. Mm. Saboda sun fahimci cewa na gano su. Ka gano su eh. To da wayata ta MTN sai na buga wannan lambar tasu dai da ita ina bugawa sai wani ce hello daga ji dai muryar namiji ne eh. sai na ce assalamu alaikum to sai gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi <laughs> ta'ala wa barakatuhu canja murya <laughs> ya sake canza murya na ce to aljani dan dan fara dan fowa na ne watan cin ubanka ya kama <laughs> eh, sai ce kai me kake faɗi ne na ce watan cin ubanka ya kama sai ce kai ka san da kake magana ko nace ai da uban kai nake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa nace wallahi kai kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kaɗan da ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma kai min wata illa mm. sai kashe wayar eh. dan haka a takaice dai waɗannan mutane 'yan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe-rabensu kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban. Hmm. To Allah shiga ta malam kamar me yake sa mutanen mu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan ah, waɗannan mutane? To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar uh, fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan na mm. biyu kuma zarmewa da son abin duniya alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah Hmm. to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida tasa kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko eh, abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka ɗauka kaza kawai mun baka Allah shi gabata malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan yan damfara suke ba su to ai alhaji ibrahim tsoro abin da ba abu tsoro ba wato wannan eh, matsala ce babba mutane sun ɗauka cewa da aljani ya maka to zaka mutu to ba haka bane yadda kake kake waɗanda ba su san ma me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su mm. matukar sun rike ka'idojin da za su bi na kare kansu saboda haka zancen cewa aljani ah, to waye aljani aljani bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne don haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko ɗaukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin ubangiji ba hmm. saboda haka ina kira ga mutane lallai su sani cewa aljani fa duk yadda ya kai da sharrinsa bai yi sai ma illa ba matukar ba Allah ne ba shi nasara ba hmm. kuma akwai hanyoyin da za ka bi shi kansa yadda ba a haɗa ruwa da wuta kai ma ba zai yadda ya haɗu da kai ba saboda shakkanka da tsoronka da yake yi mm. matukar ka biyo su ka'idoji saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai don saboda shi aljani ne ya kira mutum sai biyu su ka'idoji ba kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka za ka iya shiga saboda tsoronsa. to Allah shiga bata malam kamar wace irin shawara za ka ba da jama'a a irin wannan yanayi ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi. to na farko dai kowa ya jaddada imaninsa ta zama karfa ce tsakanin shi shi da Allahnsa da ya halicce shi kuma na biyu ya cire tsoro a cikin zuciyarsa ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne to ya gwada cewa lallai shi ko dan adam ne kuma bawan Allah in ya maka barazana kai ba kai masa in ya ga ma wasu ka'idoji ka ce ba za ka yi waɗannan ka'idojin ba don kai ba za ka yadda ka saba wa mahaliccinka ba in ya ce lallai zai zai zai maka illa kamar yadda suka yi min barazana ka ce bai isa ma illa ba don ko shi ba wani bane wanda ya isa ma wani abu ba tare da izinin ubangiji ba aljanun nan fa yadda yadda muke mutane nau'o'i daban-daban akwai talakawa fitik a cikinsu akwai jahilai manya-manya a cikinsu akwai malamansu akwai 'yan kasuwansu akwai komai da komai irin nasu hmm. saboda haka kada mutum ya ɗauka cewa aljani wani abu ne wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta yan damfara wanda na ji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin alkur'ani da hmm. sauransu to hmm. kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi don a cutar da kai. Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Masu sauraro a makon gobe za mu sake buɗe littafinmu na batun handamar kudaden fensho a Najeriya da batun kwamitin nan na Abdulrashid Maina. da dai sauran batutuwan da suka shafi dubban miliyoyin kuɗaɗen fensho waɗanda ake ci gaba da sacewa duk wata a Najeriya. Mu kasance lafiya. To yanzu kuma sai shirin jaridun Arewa. Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da kuma babban labarin ta da ya shafi ɗalibai 'yan mata 'yan makarantar Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace. Jaridar ta Blueprint ɗin dai ta ambato iyayen 'yan matan ne suna cewa su fa sun fi buƙatar a dawo masu da 'ya'yansu da duk wani abu da gwamnatin Najeriya za ta yi masu a yankin na Chibok. Iyayen yaran dai na mai da martani ne akan wani tubalin ginin makarantar sakandare da ministan kudin Najeriya ta yi a garin na Chibok a cikin makon jiya. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Blueprint ta bugo wani labarin da ke nuna yadda hukumar EFCC a Najeriya ta kai wani kwamishina a jihar Gombe kotu saboda wata badakalar kwangila. Jaridar ta ce hukumar ta EFCC dai ta maka Bulus Adamu Samuel, wanda tsohon shugaban karamar hukumar Shangom ne kuma a yanzu kwamishinan al'adu da yawon buɗe ido na jihar Gombe a gaban wata kotun tarayya da ke jihar Gomben saboda zargin wata kwangilar bugi da ta shafi sanya hasken wutar lantarki a wasu ƙauyuka tara da ke karamar hukumar sata Shangom. A can cikin jaridar People's Daily kuma ta yi babban labarin ta ne da batun harkokin siyasar babban zaben ƙasa da ke tafi a Najeriya. Jaridar ta People's Daily dai ta ambato gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha yana cewa akwai wasu gwamnonin PDP guda bakwai da ke aiki tukuru don tabbatar da jam'iyyar adawa ta APC ta yi nasara a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a cikin wannan wata. Jaridar Leadership dai bayan ta bugo labarin wata ganawar sirri da aka yi a tsakanin tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu tabo Mbeki da General Abdulsalam Abubakar da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC General Muhammadu Buhari a Kaduna. A ɗaya gefen kuma a shafinta na gaba ta buga hotunan shugaba Goodluck Jonathan da jaridar ta ce tallace aka bata. Hotunan dai na nuna shugaba Jonathan na yin addu'o'i a majami'a, yayin da a ɗaya gefen kuma wasu masu addinin gargajiya sun kewaye shi da sanduna shi kuma yana zaune a tsakiyar su kansa na sunkuye a ƙasa a ƙarshe dai da jaridar daily trust za mu kammala sharhin jaridun wannan mako da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna yadda sojojin ƙasar Chadi ke fafata yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram a Najeriya. Jaridar ta Daily Trust ɗin dai ta ce sojojin ƙasar Chadi sun kashe 'yan ƙungiyar Boko Haram 300. yayin da su kuma suka yi rashin sojoji guda goma a wani gumurzun da aka yi domin kwato garuruwan Malam Faturi da kuma Damasak da ke cikin jihar Borno. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ga kaɗan daga cikin rayoyin ku masu sauraro. Assalamu alaikum sashen wasu na mura Amurka mai magana haka Muhammad Binanci daga angon magajin wani Sokoto. Ni a na ra'ayi ina mamakin yadda wasu ke kiran mayakan Boko Haram da sunan masu kishi Islama. Musulunci ba kwata-kwata bai tare da irin wannan ta'addanci illa suna amfani da musulunci ne suna sha mishi kashin kaji. Saboda haka ya kamata masu irin wannan batutu ya jaye wannan kwata-kwata a kira su da sunansu na 'yan ta'adda makiya musulunci kuma muna fata Allah ta'ala ka karya mana su tamkar yadda ya karya mayakan a karni na goma sha tara da aka samu a Najeriya da fata Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya na gode sashi hausa na mara Amurka. Assalamu alaikum mai magana Kamalu yi Yayin sabu hanyar Gada sama A kudin Najeriya akwai wa'ansu mutane a tagari masu sayan ƙuri'a suna ba da kuɗi suna ansa ku iya sani a ku yancin ku sai da a ku za ku zaɓi wanda kuke so daga sama har ƙasa. Assalamu alaikum gidan rediyo mai albarka na rediyo muryar Amurka. Da farko sunana Gambo Barau Fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakun. A yau ina so na mika sako na da kira ga iyayenmu mata da ƙannanmu don Allah a guje kunshi a wayannan kwanaki saboda zaɓe ya matso sauran kwanaki bai fi goma sha bakwai zuwa sha takwas ba saboda idan kuka ce za ku kunshi a wannan lokacin lokacin zaɓe za ku yi mana asarar mu na baba buhari don haka don allah don annabi a kiyaye a yi haƙuri da kunshin nan har mu ga ne allah zai yi bayan zaɓe sai a yi duk kuma jiki za a yi sai a yi don haka don allah a kiyaye salamu alaikum Kafe mu rufe ga takaitattun labarai. jiya talata yan kungiyar boko haram sun kai hari garin gamdu kamfanin dillancin labaran reuters ya ba da labarin cewa an kashe mutane da ɗan dama an yankewa matar tsohon shugaban ƙasar ivory coast simon bago ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari a saboda rawar da ta taka a tarzoma bayan zaɓe a shekara ta 2010 da kuma shekara ta 2011. jiya talata tsohuwar sakatare a harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce ya kamata da ta yi amfani da adireshin aika da sakonnin imel daban-daban guda biyu a lokacin da take kan mukamin sakatare a harkokin wajen to amma ta dage a kan cewa ba ta aikata wani laifi ba jaridar new york times ya buga bayanan wasu mutane da ke cewa ta yi amfani da adireshin imel nata wajen aika da sakonnin harkokin gwamnati maimakon ta yi amfani da adireshin imel ɗin gwamnati. To madalla jama'a abin da ya sauka kenan sai da lasar idan ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin hadda na hadda himma ba ta garago na Bello Gradanci. A madadin da waɗanda kuka ji muroyinsu ah, da CD wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu na yau. ne salo garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.